Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Suna na Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Janguriyar Nijar kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari da ke kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo Kanda yake kawance da su. A yau Haruna Ibrahim Rasne ya tattaki har garin Darge da ke cikin karamar hukumar mulkin tsibiri ta jihar maradin jamhuriyar Nijar inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yadda tarihin garin yake a yi sauraro lahiya. Ni sunana Alhaji Iso Jari kuma ni dan haihen darge na. Me yasa ake kiran darge da darge? Lalle ita darge abin da aka kiranta can da aka fara sare darge ba a gani komi sai itace. Kumci na itace. wato akwai kura akwai zaki akwai giwaye in masu wanda za su sara ta in sun ka sara ta in rana ta wadi sai sun yi runwa su hau bisa su kwanta in dare su koma su ka to sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka zamana gari sai an ka diba an ka ga itace wanzu icce na da aka ce ma dirga sai an ka ga ya yawa to ana cewa dirguna da nan sai an ka maida ta dargi jama'a halin dargi kenan dargi zuki yanzu ta kai shi to dargi da ga yanzu da ga kawatan ta kai shekara wajen ɗari da hamsin da biyar zuwa da sattin ma shekarunta. To da mi darge ta shahara da shi? To abin da ta shahara da shi darge makiyaya na kuma manoma. Noma da kiwo shine sai kasuwanci ya an yi su su ne abin da ya shahara da shi. Da wace kabila da wace kabila ayin mazamna darge haka? To darge ita dai kabila azbinawa ta. tunda nan ne muna da tambar rane aka yi masu rika darge suka taho tun daga agada inda suka yi tambar rane da muna da tambarewa tamanin da takwas yanzu ma sun kai sun kai ya tara eh tunda an kara wasu bayan wa'annan to abin da suke azbinawa ne akwai malamai wanda suke sune ne shehoni na maye maye malamai na limami wanda suke wangara na kuma akwai zanwara muna nan tare da su zamni suna ma malaman mu sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu akwai hausa akwai wasu da ake ce ma addawa masu gobarci na to amma kabila addawa na to su ne muna zamana da su kenan za a iya cewa kenan garin darge sarautar eh, tambari ne eh sarautar tambari na mutum wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tun da an kace tambare 80 haya kai gomi ya tare yanzu ai mu sarautar mu tambarawa tambara na da kaji an ce tambare to shine shine babban shine sarki daga mhm. ina mutan dargi suka taso suka komo nan dargi kaji da san ka taso daga agadas sai ingal sai tanis daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin ƙasar kacena da gobir shi ne aka ce suka zamana gidan boka bayan gidan boka suka zamana ashalu daga ashalu sai suka taso suka komo sabon mashi to nan sabon mashi aka yi wani gari nan dan guntu nan bakin abin nan da nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai dargi to kaji irin zaman da sun kai to kuma ma'amala su sai ta tashi daidai da gobira armi ya shiga tsakaninsu da gobira tun da mayaƙana su ma gobira mayaƙana ana yaƙi nan tare da su sai sai eh, su gobira da hike kasa su gobira su ne suka fara zama nan kibiri su suka cire kibiri to shikenan sai an kaga sun kaga lalle wa'annan mutane zarun maina sai aka hada arme sai an kai ta harkoki tare da su wace hazaka haka abzina suka nuna a can baya gurin yaki ai hazaka da suka yi ai ba karamata ba ai babba hazaka duk inda sun ka zo gari sai su yaƙe garin su kwashe komai su ɗaya mutane ba azbi ne ma shi ga yaƙi ma ga lokacin ma sai a ce babu kamar su tunda akwai dawakin da agare su ma in son ka zo wurin yaƙi son ka bigi dokin son ka sa mai kaimu suka tsakure shi dokin sai ya cira sama sai dira duk inda son ka zo gari yaƙi su kai an ba lokacin tura ba dai son ka bar yaƙi da tura son ka hana yaƙi amma sai ne yaƙi mashahararri na ma maya maya tunda ka je tambarin ga 80 da takwas da muka fara wadi ba wanda bai zarun ta kafa ta yaƙi har da kuwa darge an dora zuwa ayo yaƙi a kwashe ke gari do a kwashe ke kaya ne da komi da duke da komi a zo da su kamar menene ke ci ma dargi tuwa kwarya ko na ce kai tsaye matsalar dargi to dargi muna da matsala mai ɗan dama tunda dai mun babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba ba inda ruwa za su ta to wannan matsalar muna bukata ko da gwamnati ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko ko da tun da dai mu nan ma akwai san gona na gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko hudu ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to ko akwai wurin da koyanka yanka ba ai ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to ka gani sai mun ka samu wannan matsala eh rishin ruwan nan shine matsala mu to kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shaton kin mu dan karami na eh an yi dan shato dan karami na ba muna da matsala shi ko garin ga darga mutunan nan ya kai wajen dubu a tun ma kusan tun da gari uku a da kwai wannan game da tukun banda kan to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa eh akalla a bisalta ai ya kai wajen miliyan ko eh ya kai wajen miliyan guda wajen ta ga bisa sai da bisa sai ba suna da yawa kwarai ko mm. bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azubin akwai shi na aka ce ma sarkin azubin labo kamfo akwai sarkin azubin akwai sarkin azubin almu guda biyu to akwai abbas yanzu ne ke rike da gare abbas sarkin azubin almu to yanzu shi ke rike da garin eh shi ke rike da garin yanzu to amma saboda ya sarauta sarautar dama ta sarki azmin dai shi ne sarki azmin kan shi abbas almu shi ke yanzu yanzu shi yanzu zamanin da aka zo an can don sun rasu yanzu shi ke rike da garin bayan haka nan ita darge babban gari na nan cikin kasar shahadakwari yanzu na jihar eh, shahadakwari na kasar tsibiri mm, shi ne shi ne masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen hausa na muryar amurka tsakanin rediyo niya fm na birnin kwannin jamhuriyar nijar da sashen hausa na muryar amurka ni haruna umman bako a madadin haruna ibrahim ras da ya ɗauko muna tarihin nagarin darge anan ne zan ce muku sai kuma wani shi idan fa allah ya so